وحكموهما باجتهاد ورجع داود إلى سليمان ito ga ta an ce kullum aka yi hukuma ko wani mun bashi hukunci nubuwa wa ilmin ko mun bashi ilmi bi umurin dini Wata ta fahimtar shi ita ce za a ce mai abin nan hada fi shari'in wannan ga shari'a su wa ma fi shari'ina ga shari'a mu wa hukumu dawudu aqrab hukuncin dawudu ya fi kusa idza kana qimatu dawabi tuqabilu qimatu al-hasad in ya zan qimar dabbobin nan yayi kusa da qimar noma wa ha muflasun kuma shi mai dabbobin baya da abin da zai biya inda yana da abin biya sai ya biya shi kenan abin in ba ya dace to za a rike dabbobin ka fatu ba wa sayar aw ya ha, ko ko shi mai abin ya karba in radiya in ya yarda a bashi dabbobin wa fihi ma fihi min qad'il khusuma kuma ciki an yanke khusuma bi khilafi hukumin Suleiman banda hukuncin Suleiman da an kace wannan ya rike sai ya noma wannan ya kawo fa min hada kila daga wannan an kace kana hukuhuma bi wahyin wannan hukuncin su da wahayi ne wa sani nasun lil awwali hukunci na biyu ya shahi na farko bi dalili qawlihi wa kullan atayna hukuman wa ilma kun gane ko fa alai bisa ga wannan mas'ala fal mas'alatu waqa'at ba'da nubuwwati Sulaiman wato annabci wato kenan mas'ala ta ku bayan annabcin Sulaiman alal ka'ida bisa ga ka'ida da an kasani kenan bai zama ijtihadi ba ba an ce wakila ba wa nama ma daud al jibala kuma bayan haka nan kowane mun bashi wata karama mun bashi wata mu'jiza Dawud mun hore masa abin nan duwatsu yusabbina wa tsayra suna yin tasbihi kuma mun hore masa tsuntsaye suna yin tasbihi tare wato yana jin duwatsu na tasbihi kuma yana jin tsuntsaye na tasbihi kazalika sukhira litasbihi ma hutu ma tsuntsaye an hore su don su yi tasbihi tare da Dawuda da amrihi bihi don an umarce shi shi dora yin tasbihi an ka hore masa don suna taimakon sa idza wajada fataratan liyan in ya samu lokaci don samu nishadi wato don haka wato an ka hore masa duwatsu da abin na tsuntsaye wa kunna fa'ilin Allah ya ce mun zama masu aikatawa mun ne masu horewar abin nan tasbihi ma abu korewar duwatsu da tsuntsaye tare da shi wa in kana ajaban inda ko da yake abin mamaki ne gare ku ku mutane ai mujawabatu hulis sayyid daud ko kama al hasa fi kafi rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma abinda ajawabin sa wato kenan abina ai mujawabatuhu li sayyid daud alaihi salam wannan Allah ke ya karba um, maganar abina daud kama safa al-hasa ka bayyana tsakuwa ta yi tasbihi fi kafi rasulullah sallallahu alaihi wasallama kun gane ko domin tsakuwa uh, ta dora tasbihi cikin hannun annabi wasa baha nasu kazalika mutane sun kai tasbihi tare da shi wato an hore ma annabi kenan uh, duwatsu da mutane ko wasa mai nasu mutane sun kaji wannan kazalika wa kana dawud huwa alladhi yasma'u wahdahu shi dawud shi dai ke jin tasbihin nan amma annabi da an ka hore masa tsakuwa tasbihin da tsakuwa ta yi mutane sun ji wayurwa an ruwaito ana misal hada wa qali ghairi wahid min hadhihi al-umma wato wani karama ya auku ga mutane malamai da yawa kana mutarrif ibnu abdullah ibnu shafi idza dakhala baytahu in ya shiga gidansa sabba hadma'ahu abu yatu ginin sa su yi tasbihi tare da shi wannan karama ta auliya ina ji eh, in bai ji ba ana ta yayi su abin nan ah, da wahayi sun kai wannan wannan hukunci da wahayi suka yi wasu na cewa da ijtihadi da an ce wa sai an maka hukunci hukunci na annabci na nan wannan annabi amma hukunci na kuma Allah ya ce ya sanar da su hukuman wa ilma. hukuman wa to a ce kenan abin nan kaga yana yiwa da zan yana yiwa kuma shi hukuncin din an ka abin nan yana dauka eh wanda ya maka dadi ka dauka da ci gaba ni ya ce a kada kawo mana rikici وعلمناه صنعة لبوس لكم ليوفنكم من بعدكم فاعلمتم غافلون وعلمناه صنعة sannan shi, abin أبنا داوود mun ka sanar da shi sana'ar tufafi wato na abin na na sulke wa hiya dirbu shine sulke allati tusamma zart sunan ta wa huwa awwal man sana shine farkon wanda ya fara yin sulke da da bakin karfi wa kana qablaha safa'i da wato kamar abin nan fayafai ne na bakin karfi wa dirbu ko wa dir'u bi ma'ana qamisul mar'ati asalin rigar mace shine dir'u amma wannan ana ce mata dir'u wato an kai abin da duka da da karfa lakum fi jumlatin nas ko ya wannan ya za amfani gare ku ku mutane sai na don su tsare ku su wannan sulke min ba su kun daga tsananin yakin ku ai harbi kun yakin kuma da kun tare da makiyan ku fa hal antum ayya ayyuhan nasu shakirun shin ku masu godewa ne ya ku mutane kuna gode mana ni'imata ni amini imomi na bi ta zikir rusul da gaskata manzanni ai atashkuruna kuna godewa bi zalika da haka nan ai ushkuruni bi zalika gode min da wannan kun gane ci gaba ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها زكريا إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين to sannan shi kuma Sulaiman mun ka hore masa arriha iska asifatan iska mai tsananin ƙarfi wa fi ayatin ukhra ga wata aya an ce ruha wato abin nan mai tsananin tashi ai shadidatul mai tsananin motsawa khafifatun bi hasbi iradati amma kuma wajen abinda nufi yake nufi za ta tafi da sauki ruha da sauki tajiri bi amri tana gudana da umarninsa illa allati barakana bi zuwa ga kasa wadda mun kai sa albarka gare ita bahiya shabu wato inda duk yar tafi kamar jirgin sama sai ta dauko gadan da sojan sa yake ta mai suwa gida ai tajiri muntahiyatan ila wato iyakar gudun ta ta kai sha fi rawahihi min safari wato ko mu washi ga tafiyar shi ay ruju'ihi minhu ko mu washi daga tafiya ba da ma safara bihi bukuratan bayan ta yi tafiya safe da shi kadar al-hasan ya yace lamma eh, lamma shigilan eh, nabiyan lahi Sulaiman al lokacin da dawaki sun ka shagaltar da annabiyan Allah Suleiman, hatta fatar ku salatu asr har sallar asr ta kubce masa gadibal eh, gadibal sai hushi gushin nan domin ya an saba ma Allah fa a ƙarar khayar ya soke dawakin nan duka fa abdalahu kullahu wato ya ciyar da su abin nan mutane su sadaka fa abdalahu kullahu makana ha khayra Allah ya bashi wani abin da ya fi dawakin wato khayran min ha wa asara wanda fi dawaki gaugawa shine arihu iska ta jaridu amri suna gudana da umarninsa kai sha yadda ya so wa kana ya gadu min iliya yana tashi daga iliya da safe fa yaqilu bistakhar eh, sannan shi baccin rana wani wuri da yake ce mai istakhar sun mai ruhu mina sannan ya tashi da mareci da gare ta kwaya kunu rawahu ha bi wato kenan daga na har zuwa babin kenan cikin iraq wa kudda bi kulli shay'in alimin mun zanga komi masana a ai min zalika daga wannan alimna mun san bi anna ma nutiyahu suleiman abinda mun ka bayar da shi ga suleiman yad'uhu ila al-khulu ba zai girman kai ba da wannan wannan abin da mun ka bashi zai kire shi zuwa ga kankan da kai lana gare mu fa fa'alna ala muqtala ilmina mun ka aikata kamar yadda mun ka san zai aikata kun gane wato an an jarrabe shi da ni'ima yayi amfani da ni'iman nan kamar yadda mun ka ce to ci gaba wa min ash-shayatin man yawfuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalik Kuma وكنا لهم حافظين كما من كهوري ما تدقتكين أبنا الجنو شيطانو والجنو ba دبا مسلمي بسوني شادي man ya na lahu mun ka hore masa waɗanda ke nuta cikin teku ya da kuluna fil bar suna nuta cikin teku fa yukhrijuna min khurjai shahidal alu'ai li sulaiman mun ka hore masa suna nuta suna kawo lu'lu'u wa ya'maluna amalan sannan suna wani aiki duna zalika wanda ba wannan ba wanda ba duta ba min al bina suna gini wa gairi ginin abin da yake so wa kunna la muhafizi mun zan masu tsarewa gare shi min an ya yusidu ma amalu muna tsare su in su ji aiki ko mu hana su bata aikin nan li'annahum kanu idza faragu min amali in sun ka kada aiki qabla al-layl gabanin dare absadu sai su bata shi illam illam yushgalu bi gairi in ba shagaltar da su da wani aiki ba fal jinnu alladhina sakharahumullahu wa ta'ala jannu wadanda yake Allah ya hore su ga annabi sallallahu alaihi wasallam min jinni nasibin wato akwai nasibi ne wadanda an hore sun sun saurari annabi na magana ko wa gairihin da sun su ablal sun fi min mimma kira li Sulaiman bisa ga wanda anka hore ga Sulaiman li'anna alladhina sakharu lin nabi da wadanda anka hore ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minun sun yi imani والذين سخروا لسليمان aka hore Sulaiman kufarun kafirai ne shahadi ne aiki da suke yi waɗannan ko hawa wa'azi suke yi kamar yadda yana nan ta cikin surar wa'azi suratul kahfi a haƙafufa wal mu'minun munzirun mutane masu gargaɗi ne washiyadin mashghuluna bi amalin shaqa su ko aljannu an shagaltar da su da ayyuka masu mai wuya ashe kun ga kenan na annabi sun fi walai lahum uqulun ba su da hankali wala budda lahum ba makawa min hibzin da tilas a tsare su ko da yaushe kun gane ko amma masu wa'azi ai kaga su masu hankali ne wa qadin taha tasiruhum bi mawt kuma kore wannan da an kai da mutu eh, Sulaiman an ka kore sai an ka ɗebe kore wannan bi khilafil mu'minin banda mu'minnai waɗanda an ka kore zamanin annabi har yanzu akwai aljannu mu'minnai fala yahtajuna ila yuzba su bukata ga tsarewa amalin aikin wa ma tashiru rihi sannan da anka hore mai tsanan Sulaiman iska fa qad qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi sayyi Allah ya annabi ya ce cikin Bukhari nusirtu bis saba an taimake ni da saba yakin ga yakin eh, hazab an ka an ka eh, saba ya taho ya ya ya abin nan ya ya muce kayan eh, abin nan mushrikai wa ahalakar adabin wa ahalakar adabin kuma adawa an hore musu iska an abin sale an hore masa dabur ya halakar da adawa wa tazkiru a ajazu minhu lil hamli wato a hore abu don shi yaki yafi ban mamaki bisa ga wanda an ka hore don ɗaukar kaya kun gane ko hiya al musakharatun li hamli ta'ira ga kuma yau wa hiya al ga kuma yau iskokin an hore su don ɗaukar abin nan jiragen sama aljawuya na sama ta kila masu nauyi ko ba haka ba wannan duk cikin mujizu annabi ce wal qisatu sadisa sannan qissa ta ah, ta shidda qala ta'ala ya kamata a an yi takarari eh, ko a ah, shahi ta farko don a samu eh, eh, sakin layi jinnun nasibi na alaga ta eh su ne aka samu na kwankwan filo na kwankwan filo mm. a ah, wadannan na kwankwan filo <laughs> sai ka sai ka tambaya akwai wakilin akwai wakilin sarki yana can wanda ake nadawa in ya so ka tambaye shi a bayar da ita cikin da kwana uku gabanin sallah domin miskini ya samu yadda ya shirya yin tuwo ya halatta daga baya da yake kwana uku yana yana da amfani cikin kwana uku kafin sallah sallah eh ka ba mu shi ne samu a wai muna nufin ya ake ba mudu hudu ga kowane mutum ya mudu yake a mudu wato ka a samu mutum kamar ka haka shi hada hannayen shi haka biyu ba ya matse su ba ba ya bude su ba wato in ya dau in ya cika to shine mudu daya kajin sallah ah, an ce abin nan an yi so gabanin sallah idi ko kuma gabanin sallah da kwana uku amma in mutum ya bari ran sallah to kada ya bari har ya hita zuwa idi shi bayar amma kuma a ah, abin nan ko bayan idi yana ba in mutum ya wayi gari yana da abin bayarwa to ko bai bayar ba tana na akan sa ana bin sa bashi sai dai idan gari ya wayi ya mutum ya wayi gari ranar ba baya da abin bayarwa kuma bai samu mai bashi rance ba ta fadi sai dai musahabi ne gare shi in ya samu a ran nan kamin rana ta fadi to musahabi ne ya fitar shin ina hukuncin malamin da yake ban gwamnati alhali gwamnatin nan ba ta musulmi ba ko gwamnati Eh. ana yaban wani kuma da mutum ce a ba bada a wannan magana bai san abin da yake faɗa ba mala yana cewa mace yi karatu yaushe ne za a fara cewa mu fara aiki da karatu ba gashi muna yi ba ina hukuncin wanda baya azumi dalilin gudun tashin wata cuta da yake da shi wannan cuta ko ita ce cutar shuga to in ya jarraba ga kansa ya san in ya yi azumi zai tashi to sai ya bari ko kuma likita ya bashi labari likitan nan ko da ba musulmi bane, ana ana bin shawarar shi sai bar azumi ya bar azumi ya dore fidda mutu daya abin nan kullun ya ba miskini ko ya lata musulmi ya wa kirista yanka lokacin ya halatta yi masa yanka in yi yanka ba yana samun yaki ba ya ci ba ina hukuncin wanda ya auri mace bayan yan kwanaki kaɗan sai ya gasa da ciki sai tsammanin nasa ne sai magana ba to sai a dakata sai a dakata sai ta haihu bayan wata biyar bayan wata biyar to ba ɗansa ba ne kuma babu aurensa kenan kuma bai koma auren ta har abada daidai ne mutum ya kawo zakar da ya fitar da kwamiti sai dai in ya zan matan wani ce da ya saki wannan ya sake sake raji to wannan ya aure kamar mai mata ke mai miji in ta gama idda yana iya koma auren ta amma in na zina ne ko kuma sakin shari abin nan ne eh, batti ne to wannan ta haramta gare shi bai koma auren ta don ya aure mai mai abin nan idda ko istibrai kuma ya take ta da wannan aure ta zan tafi da tafi daidai ne mutum ya kawo zakar da ya fitar ga kwamiti alhali bai baiwa makotansu ba wanda suka cancanta eh daidai ne ma abin nan sadabbobi in mutum har yabba wasu ga abin nan ga kwamitin zakka na na kuma wato sai ya sake bayarwa waccan da ya bayar da sai ba idan kun ci da aka ce an ga wata yake azumi wani ya gani da idan mutum ya bada zakka ya ga kamar ga wasu waɗanda ya kamata a ba kusa gare shi yana iya faɗa ma kwamitin ce eh, ina son kula da waɗannan menene ina hukunci limamin da in ga wata kai sai ya gani kai ba limamin kwarai bane kiristana eh kiristana nan eh, ba ba shari'a yake bi ba san zuciya yake menene hukuncin wanda ke kwance da matar cikin azumi da rana kan gado babu komai matukar dai bai hidda maziyi ba in ya hidda maziyi ya bata azumi in ya hidda maniyi sai ya yi kafara bayan ramuwa menene hukuncin wanda ya so nonon matarsa ya kuma haɗe wajen suna irin wasa babu komai wato nonon da ke haramtawa shine lokacin da mutum yake jariri sadda yake shan mama to nan in ya sha nonon mace ta haramta gare shi sabon uwar shi a'a wato bai zan kirista ba amma dai yayi laifi domin ya bar shari'a ya komo ga kan abin nan wannan mace ya ya ya bi ra'ayinsa wannan mace ce mai tambaya cewa wata cikin ta wata eh? tana cikin tsananin rashin lafiya eh. saboda ciki to bai laifi ban ta bar azumi tana tsananin rashin lafiya rashin lafiya a ta tana iya bani azumi har abin nan har lokacin ta haihu ta rama wasu malamai ciyarwa ake khilafa tana ba da ciyarwa ko ba ta bayarwa wasu malamai sun ce wai fitar mata zuwa wurin karatu baya da kyau ba malamai ba ne domin abin nan mace an mata ta yi ibada ibadan nan yaya take yi ba ta koya ba ai tilan ne sai da karatu yana yiwa ka ce mijin ta ya koya mata in mijin bai iya ba fa ko kuma mijin ya iya karatun da mutum ke yi cikin mutane yan uwansa ba ɗaya yake da karatun da yake yi shi kadai ba menene hukuncin mutumin da ya ajiye azumin shi don tafiya mai nisa misalin nan zuwa sokoto to in ya zan ya fara tafiya kamin alhijiri ya hito ya halatta amma in ya zauna gida har rana har alhijiri ya hito sannan ya fara tafiya to sai ya tafi da azumi wanda ya tambaya mutum ne ya bar azumi don tafiya sa da zai ci gaba da azumin kuma bai niyya ba menene ya ya fara azumi kamar goma sai kuma ya sha eh. dan larura eh. kuma da zai ƙara sauran bai niyya ba niyyar farko ta isa mishi a'a ba ta isa ba tunda ya yanke ya yanke sai ya sake ya sake niyya Thank you. تقول أنت cewa bayan tauhidi annabawa dukansu wato sun taho don بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة kuma da cewa annabawa su duka sun taho don karantar da tauhidi kuma sun sha wahala wajen karantar da mutane wato wannan shine ake karantar da mu an faɗi kisoshi wato wajen abin nan goma yanzu muna shirin kama ta shidda eh, ko wal qissatu sadisa qala ta'ala to ci gaba أعوذ بالله ينادي To, kisa ta ta shidda, ƙada ta'ala, wadkur ayyuba sannan ka ambaci ayyub, wa huwa rajulun min rumi wani mutum ne eh, barume, yantasibu lil isim eh, li ishaq yana dangantaka ga is ɗan ishaqa wa kana ummuhu min walad lut uwar shi kuma daga cikin ƴaƴan lut ibnu haran wan dan uwan ibrahim wa huwa abu abu kibli shine uban kibli wani annabi ka ambaci wato wannan ayyub izna da lokacin da ya kire izna da rabahu lokacin da yake kire sa wa kada asabahu durun wata musiba ta same shi fa khafa ala din atba'ihi alladhina kanu mu'awsay ji tsoro ba tsoron kansa ba tsoron addinin waɗanda a tare da shi kada ya mutu babu wani mai shiryar da su faƙala an ni masa nadiyar ruwa ta ya ubangiji ni cuta ta same ni wa an ta rahamun rahimini kai ne mahi tausayin masu tausayi wa huwa du'a'un wannan addu'a ne shi shikayata lillahi du'a'un in mutum ya kai ƙara zuwa ga Allah ma'ana shi ya roƙe shi ku gusar da abin da ya kai ƙara wa wal manhiyu anha amma kai kara wadda an ka hana la ta takunu illa lil khaliqi la lil khaliqi wato kai kara ga mutane shi aka hana amma kai kara ga ubangiji ba hana ba don haka wato addu'a ce yace an yi masa ne doro anta arhamur rahim فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين wannan kuma ya nuna mana addu'a ba sai ta yi tsawo ba kun

ka gane to fasa jamna lahu nida'ahu sai muka karba masa kiransa waka shamna ma bihi min dori muka kuranya abinda an gare shi na cuta wa ta ina hu alim muka bashi iyalinsa badal hadha ala anna durra masa yadullu hadha wata wannan magana da yace abin nan an muka kai kuranye masa cutar shi yana nuna ala anna durra masa auladahu wannan cuta ta sami ƴaƴansa li ziyadatil ibtila don ƙarin jarrabawa fa kashafa Allah dora anku Allah ya kuranye mai cutar waraddahum ilaihi ala halis ya su kuma ƴaƴan an ka mayar musu sun ka komo cikin lafiya lafiyar jiki wal afiyatu lafiyar zama wato kenan lafiya ta zama in an ce afiya ta zama siha ta jiki huwa sahihun ga jiki huwa mu'afin wato ba wani abu da ya dame shi kun gane wa atahu ma hu, sannan Allah ya bashi wasu 'ya'ya kamar su ay min zawjati nan am daga matar shi wa radda ilaihi ayla malau yamma yasu a masa dukiyarsa wa zadahu adafa jazaahu ya wacan abin nan an kadibin bin ya masa ita jazaa sabri wato sakamakon hankulinsa wa wa aubatihi ila maula da kuma yasuwa da al'amarin su zuwa ga ubangiji algani wanda an wadatacce bila jaz'in wala taraddudin ya ba da kasawa hankuri ba kuma babu wani taraddudi ya mai da al'amari ga ubangiji rahamata min indina Allah ya ce mun ka mayar masa komai don rahamata ta gare mu wa zikra lil abidin kuma don ya zan wa'azi ga masu ibada masu hankuri fa yusabu a basu sakamako to kun ga wato alqur'ani bai faɗi cutar da ta same shi ba saboda haka masu tafsiri sun haɗi nau'i nau'i irin na cuta wadda yake bata dace da annabawa ba amma wadda sun abin nan wadda ta fi jiwuwa wato cutar wato lokacin da rashin lafiya ya same shi matar ta tafi neman magani sai shaidan ya ce zan baki magani amma da sharaɗi ya ce to wane ne ya gode min ni warkar da shi ta hutar gaya masa ya yi hushi game da yadda yake cikin wata sura kun gane ya ce sai ya yi mata bulala abin a ɗari domin babu cutar da ta shi shafar annabawa kamar wadda za ta taɓa imanin su واذكر إسماعيل وإسماعيل وإدريس ta bakwai. من الصابرين واذكر Isma'il kuma ka ambaci Isma'il wa Idris كل من الصابرين كوانا سينا سنا cikin masu hankuri ala ta'ati Allah bisa ka ta'a ubangiji wa an mu'asi kuma suna hankuri ba za su saba masa ba amma Isma'il to shi Isma'il fa ma'rufun shi sananne ne wa ibnu Ibrahim khalilillah dan Ibrahim ne wa abul arab kuma shine uban larabawa sabar alal inkiya inqiyad ya yi hankuri lokacin da babansa ya halkin zai yanka shi yace ya yarda kun gane ubansa ya bashi shawara yace kai abin da ubangijin kai umarce ka wa huwa bar min ishaqa fi ishaqa girma wata wajen zumunta bi arba'i ashara sana shekara 14 tsakanin su wa asha mi'atan wa na sana ya shekara cikin duniya shekara 130 wa kana mura ahlahu bis salati wa zakati ya zan yana umarnin mutanensa ya'yansa da matansa da sallah da zakka wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya zan yardadde wajen ubangijinsa amma idris wa huwa akhanuf shine ake ce ba akhanuf kakan nuh وكان صديق النبي شيما يازن واتوا بين مي غلكتا وفي النبي ورفع ورفعه مكان مكان علي الله يتوا كاشي موري مدوكي ولا يره مكانه باسن اند يكي با كو ده يكي كان cikin اسرائي انت ان غشي ابين نان ا آه، آه، سبت و ما ذل كبلي وهو ابن ايوب شي كو آه، ذل كبلي شي دا ايوب واذ مو ابين بشر كو بشر wala kiba bi zilkibli mai suna mai reno li annahu takaffala bi siyami jami'in hari dauki wato ranar azumi yake yi wa jami'i layli daren sa duk sallah yake yi wa an yi wa an yi kadiya bayanan na kuma shi hunci ga mutane wala ya gada ba shi hunci fa fa fa fa bi zalika ya alkawari haka nan duk ya cika eh annabi ne an yarda ba abin nan abin nan aka faɗa mai shi zai yi ba to wa da khalna wa da khalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin wa da fi rahmatina mun ka shigar da su isma'ila da idris da zulkibli mun ka shigar da su cikin rahaman mu innahum min salihin lalle su suna cikin salihai suna cikin annabawa wal maqsud bi zikri asma'i haula abin da ake nuhi da ambaton sunan waɗannan at-tanbihu ala rifati himmatin don yi tambihi ga cewa himmomin su madaukaka ne was sabri ala tahammuli ma kallafahumullah kuma a nuna hankulin da sun ka dauka ga abin da Allah ya aza musu ma kallafahumullah ta'ala bi abin da ya aza musu Wa ya ta salla bihim nabi in an ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ba shi ɗaya an ka azama wahala ba kun gane ko wato shi ɗaya bikewa da su fi muqabalati azaqami ga ga fuskantar mutanen da abin nan cutar da mutanen suke yi masa mai takazib na karyatawa wa hamli aba'i risalar daukar nauyin manzanci kun gane ko wato abin nan tunda an ce ba shi ɗaya bane waɗancan ga su abin da an kai musu saboda komai an kai masa an yi wasu kun ga abinda an kawo wani baka ka jin nauyin ɗauka shi walil kisati thamina qala ta'ala don kissa ta takwas Allah ya ce wadhannun wadhannun illa ghadiban وظن naqdir alayhi banade فنادي zulumat

nusiba ila ummi an jingina shi zuwa ga uwarsa alama qala hu ibn al-athir kamar yadda ibn al-athir ya faɗa wa gairu da wadansa cikin masu tafsiri wa wa yubaddal binu ka ambaci zannuni yaushe in zahaba mugadiba ka ambaci lokacin da ya tafi yana mai hushi liqaumihi ga mutanansa ai gadiban yana mai hushi alaihim akan su bima qasa minhu don abin da ya samu na wahala da gare su lam yuzallahu fi dalika sun kai ta wahala da shi yayi ta ki musu wa'azi suka ki ya yi hushi ya tafi tun baya masa wa'az baya masa izini da tafiya ba wa eh, wahima anna hijranahum li adami imanihim billahi jaizun lahu abinda ya fahimta wato in kayi wa'azi ga mutum kare kayi kayi yaki to in ka gudu ka bar shi babu komi wannan shi ya fahimta saboda haka ya tafi bar tun da ba su son Allah kun gane alhali annaba ba su yin komi sai an ce ku yi fa zanna Allah na qadara alaihi sai zaton ba za mu kumtata masa ba kun gane ko yayi zaton ba za mu kumtata masa ba ai nan da yi alaihi ba za mu kumtata masa ba bima qadaina min min habsi da abin don hukuncin da mun kai tun da ya tafi za mu daure shi fi badan alhut cikin cikin cikin kifi wannan abin na kurkuku na da tsanani hmm. aw na da yi alaihi bi zalika ko za mu yi mai kunci da wannan bai zaton haka ba da fi zulmati sai ya tafi an ka jefa cikin ruwa ko kuma ya abin nan da ƙuri'a ta fada akan kansa shi da kansa ya tuma ya fada cikin ruwa da fi zulmati kifi ya hade shi da fi zulmati yayi kira cikin dufai zulmatin lail ga duhun dare wa zulmata bahar ga duhun teku wa zulmata batil kuma yana cikin cikin kifi dufai uku wato mun yayi kira Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya ubangiji ba abin bautawa sai kai sarki ya tabbatar ma ni ina cikin azzalumai kun ga ita addu'a da yayi shi ina addu'a zulkiwli wanda duk yayi ta za a karba masa kun gani ba ta da tsawo wa fi aifi zahabi ni ne mai zalunci ga tafiya ta min bayni kaumi tsakanin mutane na bila iznin tun baka yi izini ba ni ni zalunci eh, kun gane ko fasa jabda lahu فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له سي muka karba masa ونجيناه من الغم muka tsar da shi daga bakin ciki bitilkal kalimat saboda waɗannan kalmomi da ya roƙa da su wa kadhalika kamar dai yadda ka tsar da shi nanjil mu'minin haka muke tsar da ne min karbi daga bakin cikin Nuna ji ko nunji ka gane wa kadhalika nunji nunajji warshe ce A da muka bihin daga bakin cikin su idan ta gasu bina an sun ka nemi agaji da muda'i na suna masu addu'a wa an annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga annabi annahu lam yadu bi hadha du'a rajulun muslimun wani mutum musulmi bai yi addu'a da wannan baki shay'in ga komai kaddu illa illa tajaba lahu fa Allah ya karba masa kun gane rawahu hakim hakim ya rawaito shi bi isnadin sahihi wa awwaluhu farkon shi tahlilun dan ya ce la ilaha illa anta ga tahlili nan wa asaduhu tasbihun subhanaka wa akhiruhu qararun dhanbi inni kuntu min az-zalimin kun gane ko iqrarun bizambi yayi ya yarda yayi laifi wal maqsud bi hadhihi al-qissa abinda yake duhi da wannan kisa wallahu alam tahzirun nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi tsoratar da annabi kada shi tashi ya bar quraishawa tun ba ce fita ba wal murshidina haka nan masu wa'azi ashabi da'awati masu kira ba da ku bayansa min adami sabri kuma a nuna musu yi hankuri mi an kai musu su yi hankuri wal amali bizanni kuma da aiki kuma kada su yi aiki da zato wal hadas kaddarawa kace abin nan in nayi abu kaza zai asabe ni qabla luqui ala likini gaban su abu akan yakini ولذلك قال تعالى في سورة النون don haka wato Allah ya ce cikin suratul nun wala takun ka sahibil quti kada ka zan kaman mai kifi idna dawo ko makazumun lokacin da ya kira alhali yana cike da abin nan yana cike da fushi kada ka zan kamar shi domin wannan sura abin da take karantarwa tana karantar da annabi duk abin da mutanen ka sun kai ba za su tawo su musulunta ba ma su musulunta ba su ci gaba su ci gaba da yin wa'azi don saboda kada ka zan kaman mai saurin fushi ya ya tafi ya basu kun gane hadas wato abin nan zanna shine hadas abin da ka kaddara ka ce bari in zartas ka gane to tana cikin masu shi kai ma <laughs> to ci gaba wa zakariya de rabbahu rabbi la tazarni wadhkur zakariya kuma ka ambaci zakariya ga kissa ta tara wa yudal minhu izna da ka ambata lokacin da ya kire ubangijinsa bi qawlihi rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ya ubangiji kada ka bar ni ni dai bila waladin babu dai rusuni wanda zai gade ni wajen wa'azi wa anta khairul warithin ya ubangiji kai ne mai bicin masu gado albaki kai ne mai wanzuwa ba da fana'i khalqika bayan mutum halitta duk sun kare kun gane kun ga addu'ar da yayi babu yawa fasa jabna lahu فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وترانا na tafi gaisuwar mutuwa sai na tafi na cewa Allah ya ji kansa Allah ya ba ku haƙuri bayan da an ka gama na to sai abokan tafiya ta suka ce ba kai musu addu'a ba <laughs> to daga wannan ashe ba ta mutane ba su ganewa sai an ce abin da ayi addu'a kawo salati Allah ji kamar eh? su wa'annan wasu annabawa ne na daban abinda sun kai shi aka ce ka koya ina su malai saurarin dubuna da suka yi nasa aiki eh. amma mu muka duba muka dauki wata addu'a wadda annabi ya karanta da mu ta wannan wannan ita ce karantar da mu wannan annabi ya karantar da mu ba shi ne annabi ke karantar da kai ba akwai bambanci da kai eh. su abin da ake tsara kuma sai ne ba su ne su ne da shi ne abin nan karantar da su har su gane in kace Allah ya gafarta ya kai addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya ba ku abin nan ya ba ku hankuri ka gama addu'a ko gane to eh. Eh, to fasa jamna lahu sai mun ka karba masa addu'a shi wa hamna lahu yahya mun ka bashi haya da wa aslahna lahu zawjahu mun ka kyautata mun ka kyautata masa matarsa da ba ta haihuwa an ka gyara cikin ta ba da likita ba ba da hukumi ha bayan da ba ta haihuwa innahu ko wato su zakariya da matar shi da ƴaƴansa wato ɗansa ya haya kanu yusari'una fil khairati sun zan suna tsere zuwa ga ayyukan alheri wato alkhairat ko za ka yi wata za ka yi wani abu wato in ga abubuwa biyu ko ga abubuwa uku za ka yi guda dukan su alkhairi ne sai ka dibi wanda yake kyawo ka yi shine yusariquna fil khairati wato suna gogawa ga ayyukan da nafi in ka tashi za ka yi aiki za zan yi kaza amma ga wani abu ya ya yi sai ka koma gare shi kun gane za ni makaranta an yi ruwan shuka ruwan shuka na karewa bari in ta yi shuka sannan ta makaranta eh, kun gane ku eh, wato abin da komi za ka abin da ka auna ka ga wanda ya fi don haka wato in kana nafila babanka ya kire ka ka karba masa yafi ka ci gaba da nafilar wato yusari'una fil khairat shine yusari kullun za su yi abin da yafi ba a ci bari sai na kare wannan sallah sannan in yi domin su kiran nan wajibi ne to za ka bar abin nan wajibi bisa ga abin nan don yin nafila ciki eh? mijinta na kiranta mace ta shiga ciki wace mace ta shiga ciki wannan eh, eh mijinta ya kira eh, ta in ba farilla ba ce in farilla ne kaga farilla ce da farilla wannan farilla Allah ta hita ta mutum kaga ba za ta karba ba amma in nafila ce take in mijinta wani wance sai ta ce na'am labbaika hmm. magana mai kyawo yaya kuke karba yaya mata ya kamata su amsa mazan su yaro fa ya zai ce ko wane kireta za ta ce babu babu wata addu'a ta ta girma ba wata karba ta mawa kaga larabawa abin nan idan abin nan in misalin abin nan ni kire ka sai ka ce na'am amma in wani baban kai kire ka sai ka ce labbaika eh eh, eh namiji ke so ya ka ce awo ko na'am Dinheiro eh, de to in ba malami kake ba mai gida. wa kanu lana khashiyin sun zan ko masu kankan da kai gare mu na masu kankan da kai fi ibadatin gabatar da suke yi wa hiya al-usratu al-mithaliyya at-tayyiba wato sune wato gida abinda usura mutanen gida uba da ƴaƴa eh? ya dubuna na ragaban waraban suna kira mu ragaban fi rahmatina suna masu kwadayi ga rahaman mu wa rahaban kuma suna masu tsoro ga azaban mu wa kanu lana khashiyin sun zama masu kankan da kai ina masu kankan da kai fi ibadati wato wahiyal usratu al-mithaliya shine wato usra gida wanda yake ana koyi da ita a ba mai dadi kun gane ku. wato akwai eh, abin cikin maganganun sufaye ka bauta ma Allah ba don kwadayi ba kuma ba don eh, tsoro ba wannan magana ba ta da kyawu ba ta musulunci ba ce domin duk yadda mutum ya yi duk yadda mutum ya zan abin nan waliyin Allah bai yi kamar annabi ba to kun ga shi an ce una na ragaban wa rahaba ce wato Allah ya yadda waɗannan annabawa wato domin suna roƙon shi suna jin tsoro kuma suna kwaɗayi kun gane kun hmm, a ce ka bauta ma Allah ba don kana tsoron azaba shi ba kuma ba don kana kwaɗin rahama shi ba wannan ba musulunci ba kun gane to mu ci gaba والذي أفنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. توقع قصة تقوم واذكر مريم ka ambaci maryam Allah allati asana farja wadda ta tsare farjinta ai hafa zaruhu min ayyudala ta tsare shi wani namiji bai taba shi ba fa nafakhana fiha min la sai mun ka hura cikinta daga ruhin mu ai wato jibril kenan ya hura cikin jikinta haisu fa fi jaybi dir'a inda yake jibril yayi hurawa cikin uh, wuyan rigarta fa hamala bi isa ta yi ciki da isa wato kenan wannan hurawa ita a matsayin uba ita a matsayin maniyin uba waja'alnaha wa minha ayatan lil alamin mun ka sanya ta da ita da danta sun ka zan aya ga abin nan ga mutane ga duniya al insu wal jinni wal mala'ika na cewa Allah na yin yadda ya ga dama yana halitta yadda ya so haisu waladahu inda ta haife shi min gairi fahalin ba da miji ba kun gane ko fahal karo wata namiji na na dabba wal maqsud bi fikri hadhihi al qissa wato abinda ake nufi da ambaton wannan kissa maryam ba cikin annabawa take ba amma an ambace ta don shin hida ga ɗanta wallahu alam amma Allah shi ya sani abinda an makasudi ga ambaton wannan kisa wallahu alam min jihatil ibtila yana cikin jarrabawa allazi usiba bihi maryam wanda aka samu Maryam da shi min wujudi waladin bila falil samun da ba da namiji ba ma annaha kada min al muharridin ta zan cikin waɗanda yake kun san wato abin nan da yahudawa ah, wanda yace yana cikin masu bauta ma masallaci wato bai aure to ita ta yi wannan alkawali an yi ta haririn ta wato ba ta yin komi ba ta aure ba ta komi abin nan sai ga ta da ɗa kun gane ko li khidmatil masjid don hidiman masallaci allazi allazina la yatazawwaju wanda yake ba su ayi har yanzu nan wadanda ake ce ba nan menene fada fada mata ba su yin aure ko maza fa qamat bis sabri ta dauki hankuri ala zalika bisa ga haka nan wa hiya awwalu imra'atin ittasafat bidhalika ita ce mace ta farko wadda ta sifantu da wato ba a sa mata su zan muharrami na sai maza kawai don haka wato uwarta da ta yi alkawalin inni wadatuha unsa lokacin da ta haife ta ce inni wadatuha unsa da haife ta bace alhali ba saba yi da bace ba amma duk da haka ubangiji yace ya karbe ta Kamar ya yadullu alaihi istizar umma kamar yadda uzunin uwarta ya kawo Eh, inda wiladati lokacin ta haife ta haife ta bada nazar bayan ta yi alwashi ni haƙala ta ce rabe ni wa zatu ha unsa ya Allah ni na haife ta mace bayan na yi alkawari summa ma asaba ha kun ga kenan a ce ta haihu akwai musiba da ta wuce wannan ah, sannan abin da ya sami danta kuma annabi rasul wanda yake annabi manzon Allah Isa alaihi salam harahuma Allah ya tsarkake su ya tsarkake uwar ya tsarkake dan طهرهم an jami'in جميع النقائص daga dukkan nakasoshi kuna bi qaulihi ta'ala wallati asana farja nan wato tarkake su an kai wato wallati wallati asana farja wannan da ta tsare farjin ta fa na fahana fiya min ruhina munka jefa munka busa cikin ta daga ruhin mujibiri wa ja'alnaha wa amnaha ayatan lil alamin ka sanya ta da ita da danta sun ka zan aya ga duniya gaba dai wal mas'alatu wato mas'alatu min awwalil amri ila akhiri tun daga farkon al'amari har zuwa ƙarshe min qabuli ha na karbatta da uwarta tace ni wadatu abin har nazartu laka ma fi badani muharrara mal ihrari ne tare da mai sheta wato abin da hurra don ibada wa tarbiyata da renon da zakariya yayi mata wa ibadata sannan da ibadata da take yi wa sauni ya farja da tsarewa ta farjinta ba ta yin dan dan caci wan wiladata ha da haihuwata bila falin babu miji wa kalamu ibnu hasan nan da magana dan ta filma da cikin abin nan tsumman goyo wa kahalan kuma har ya girma ya kama wa'azi kina da tijo wa bil yahudi fi ma fi ma ramuha bihi kuma da karyatawa da yahuda sun kai mata ga abinda jihar da sun kai mata sun kace ta yi zina biwasi dati yusuf bin najjar sun kace wato mata yusuf bin najjar ne al-abid mai ibada wa mai ammi hasan nan da dan amminta wanda ake ce maharu wa ma katabahu al-anajil da abinda wato littafan bible sun ka rubuta al-mawdu'a wadanda yake na ƙarya fi fi shu'uni haka sha'anoninta kullu hadhihi dukan wadannan hadhihi al-umur dukan wadannan al-amura wa majmu'uha kuma dukan su min ma zikir ga abinda an ka ambata wa malam yuzkar da abinda ba ambata ba domin an rubuta anajiloli daban-daban don an ka zubar da su an ka ɗauki hudu hudu din nan su ma sun saba ma juna wato dukan su ayatun aya ne wa ibratun kuma abin kula ne lil alamin ga tare kun gane fa maryam ita maryam lam takun nabiyya ba annabi bace illa nabiyya unsa domin babu annabi mace walakin qissatuha kulluha tarji'u ila nabi Isa alaihi salam amma qissarta wato domin ta zan shin hida ga annabi Isa don haka an ka kawo ta nan wa nasaba dhikruha fi siyaqil anbiya saboda ka ya dace a ambace ta cikin tsarin annabawa listimrari hayatil ummatil islamiyya don dogewar rayuwa ta musulunci bi amali ibn had aikin danta min da'awati na kira wal irshad da shiryarwa wa haml mashaqqati daukar wahaloli ma kaunihi mafudan kuma tare da an tsare shi fi ri'ayatillah ga tsarin Allah ta'ala kun gane ko wanda yake huwa mawdu'u sura shine abin da sura ke karantarwa annabawa suna wahala a tsare su kun gane ko eh talatin da uku mun yau baya kamanta har an kace mutum yana zama abin nan eh, yana zama jaki ya zan kare ya sannan ya zan eh, biri ya zan kahal ya cika eh. tun ma akaba ta'ala ala jami'i ma taqaddam bayan haka nan abinda an tafi wato taqibi ne wato za a faɗi manyan muhimman kanun laburra bilgara li shamili wato abinda ake nufi wanda yake ya hada li hadhil istiralat ga waɗannan maganganu da muka ambata na cewa annabawa masu hankuri ne masu dauka ne ga abinda Allah ya aza musu faqala yace إن هذه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الله يتي إن هذه وتونن أبنا الديني da a'ila hal anbiya wadda yake annaba sun kira domin annaba duka sun kira ga kadaita ubangiji da ibada ko to wannan eh, abin nan ibada ta annaba almazkurun waɗanda an ka ambata su annabawan da a'ila hal anbiya wal mazkurun da yake annabawa waɗanda an ka ambata sun yi kira wa gairihin da wasu su ummatukum wannan shine addinin ku ku musulmi ay millatukum ayyuhal mukhadabun ya ku waɗanda ake magana da ku musulmi ne yanzu ai yajibu an tatamassaku bi habil wa wajibi ne gare ku rike ta da ƙarfi ummatun wahida al'umma guda halun lazima kun gane ko abin da ake ce mahalul lazima wata wanda yake bai gushewa in ka ce ja a zaidun ya haku zaidu ya zo yana dariya wannan hali ne ba abin nan zai zai gushe kun gane ku. amma abin nan ja a zaidun sabiran mai hankuri kun ga bai gushewa har abada yana nan cikin hankuri to ai har eh, kaunukun ummatan wahida ku zan al'umma guda fil ardi cikin ƙasa li rabbin wahidin ga ubangiji guda fi sama'i wal ardi sama da ƙasa ashe kun ga kenan da yahudawa da nasara sun bi addinin su da duk muna nan yanzu musulmi guda la ilaha gairu da ba abin bauta ma sai shi wala da siwa ba wani abin bautawa sai shi wa ana rabbukum kuma ni ne ubangijin ku fa'budun ku bauta min ni ɗaya ai wahiduni bil ibada ku kada ta da ibada kun gane wa ba da isra'ili eh, adillatin tauhidi bayan an gitta hujjojin tauhidi ga Allah wa tauhidi rububiyyati sanan da kadaita rububiyyar shi wato kenan shi adda komi kun ga tauhidi iri uku ne wato akwai tauhidul rububiyya na cewa Allah shi adda komi wannan tauhidi don ka kwana kana yi ne ko cikin arna ba su hankalin su bai tashi wani iri ka ce akwai Allah wujudu kidan baqa'u mukhalifa qiyam bin nafsi wahdaniya da ka shiga ko cikin kowa kai ta karatun sa hankalin kowa bai tashi dan baka ce ya bar al'ada shi ba ka gane to sannan tauhidu risala sai abin da Allah ya ce za a yi to yanzu za ka ji fada wannan shi tauhidu risala shi tauhidu abin na uluhiyya to akwai tauhidu risala gare mu mu dai musulmi wato kamar yadda wato sauran annabawa yana yawa cikin zamanin annabi guda a yi annabawa da yawa wanda duka bi ka tsira amma zamanin annabi muhammadu shi ɗaya zai faɗa wannan shi a tauhidin risala kun gane duk abin da wani ya faɗa ma ka yi ka halaka sai dai in shi ya ce eh? Thank eh.

lillahi wa tauhid rububiyyatihi wa ithbati risalati tabbatar da manzanci wa inayati llahi bi rusul sannan da an nuna kuma yadda Allah ke da ke abin nan kula da manzanni halal da wata lokacin abin nan kira wa sabrahu da hankulin su alal mihani ga jarrabobi wal balaya da musibu da ke samun su wa da'awatin nasu da kuma abin musibun da ke samun su lokacin da suke kiran mutane ilal millatin haqqa zuwa ga addini wanda na gaskiya aqida ta gaskiya a sabita tabbatatta to bayan ya yi faɗi waɗannan a khabara ta'ala halan nasu sai Allah ya faɗi yadda halin mutane yake al ma yau wa halin kiyama kuma yadda suka ranar kiyama fa Wata yace wata taqatta'u wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilayna raji'un to ba an faɗa mana duk addini guda ba ne. wata kaɗau amma mutane sai suka yanyanke amurahun su bai tsakanin tsakaninsu ai tafarraku sun kai daban-daban fi amri dinin ga al'amari addininsu su na sun ka saba ma juna bi an sare Yahudu hizban yahudawa sun ka zan kungiya in ka tambaye su me sunan yan addinin ku don yahudu sunan kakansu ne eh, lokacin da musa ke karantar da addini bai san ana ce musu bai san a ce musu Yahuda ba kun gane ai eh, eh, bai sani ba daga baya ne da ya'yan yahuda sun kazan sarakuna shi gine su an ka jingina gare shi shi ma addinin nasu bai da suna yanzu bai da suna sai yahudanci ko jews ba shi ne yahudu ba ni eh. sunan shi ni suna addinin da Musa ya dora kira islam kawai wannan nasara hizban su ko nasara sun kazan hizbi ba su mawa tsaya ga sunan zama na sa'ar mataimaka ba sai sun ka zan abin nan sun ka zan abin nan sun ka dauki ba eh, christianity sunan zagi mabiya ke rarre eh, su suka samu kansu wato yahudu abin yahudu ne na dora zagin suna mabiya ke rarre tun suna faɗa suna faɗa sun ka yarda da sun ka ɓace <laughs> ka gane to madalla wa fi kulli hizbi ahzab sannan kuma kowane eh, abin nan kowace kungiya ma bata tsaya guda ba sai ta zan kungiyoyi daban-daban cikin kungiyar guda eh, cikin kungiyar guda a rarrabu kun gane eh. abin nan yahudawa kashi-kashi sannan kiristoci kashi-kashi har ta kuma musulmi sun ma sun yi kashi-kashi amma ba da sunan musulunci ba wannan tijjani wannan kadiri wannan badawi wannan <laughs> eh ga ana sun fita na wala eh sun fita na wai haka ne wa fil islami eh, tafarak cikin musulunci ma kabilu sun yi daban-daban yankoki sun yi wasaru shi an sun kazan yanki yanki bi su isani ihim saboda mugun aikin su hmm. kullun ilaina raji'un dukan su rarraba wannan masu komowa ne zuwa gare mu hannu jazihi bi amali ko wani zai musaka mai da aikinsa. sa a'a a kullum ko kullum mubradi ne ko da yake ba nan shi jam'i ka gane ka ci gaba mm-hmm. eh ba abin nan wato ga musulunci an yarda ka ce ni maliki ne ko ni shafi'i ne ko ni hambali ne ko mai kama da irin wannan wanda yake ba wai ya ce an sauko min da wani abu ba ya ce fahimta ta wannan ce wannan shi yasa ya halatta kace ni maliki ne ba na maliki ne na cewa an ba maliki wani abu ba wanda yake ina ibada da shi a'a abinda an ka ba annabi Muhammadu shine fassarar da ya yi na yarda da ita shi ɗaya ne zama maliki eh? ah, ah, amma wata wanda ya ce na yarda da wane ni wane ne alhali wane nan cewa ya an bani ko da cewa ya annabi ya in ya ce Allah ya bani wato ya abin nan kenan yawa annabi ku ko ba haka ba ya an shi hatimin nabi'in in ko ya ce annabi ya bani shi ma ya yi abin ba daidai ba domin an ce ba a tambayar annabi ya ba da ansa ga komi sai lokacin da ake saukar da ƙur'ani. ya ayu na amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum uku ma in tasalu anha hina yunazzalu qur'anu tubda lakum ashe wanda yace ga annabi ya faɗa min ƙarya ku kaba shi. dan ne inda ana ganin annabi ya ba da ansa da uh, umar lokacin da ya tara mutane uh, abin da za shi na sham ya kai akan hanya uh, sai aka taho aka ce ana alloba a sham saboda haka ana ba musulmi shawara ni kun ka gani umar ya tara mutane ya samu abin dattijawa ya ce me kun ka gani mu tafi ko ko mu koma gida sai suka kasu kashi biyu suka ce gudu daga kaddara Allah wasu ka ce a ah, ah, kuma abin nan alfirar ah, min alkadar wannan kuma ya ce latin ku bi aidikum ila taluka kada ku je jefa kanku zuwa halaka ka sun ka kashi sai ya ce to ba ku yi min komi ba ku tashi ina yara masu basira yara sun kashe ya ce ni kun ka gani gaba kura baya sayaki in mun tafi sham akwai alloba in mun ka koma gida kuma to gashi mun hito zuwa ibada ni kun ka gani su kuma sun taho da wannan saboda haka an kai tsaye an rasa gaba an karasa baya har wannan ko zubair ko wani daga cikin uh, asharin mubashiri ne wanda yake baya nan da ya taho sai umar ya ce ga rikicin da ya same mu mika gani sai yace ni ina da ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce idan ana alloba a ƙasa to wanda an waje bai shiga uh, uh, in kuma ana abin nan wanda a ciki ko bai hita sai ce alhamdulillah mu koma madina kun gane ashe da ada ganin annabi yayi jawabi waɗannan su ya kamata su fara gani ya faɗa musu bayan haka nan da annabi ya kaura yi bai kabri ma sai da an ka saba gashi gashi gaban ga mutane waɗannan na cewa shakku za mu yi don shi muke yi makka waɗannan na cewa lahadi ake yi don madina ya zama mutumin madina mutanen madina lahadi suke yi an ka zauna ana ta jayayya har an ka ce to a kirawo mai lahadi a kirawo mai shakku wanda ya fara zakkuwa shi sai mai lahadu ya fara zakkuwa kace to shikenan ga shi gaba gare su bai yi musu magana ce ku min lahadu ba ko ku yi min shakku ba eh. eh, eh, an yi gado ne kwarai bayan haka nan kuma a matar shi fatima ya ce fatima ta ce a bata gado abubakar ya ce a ki da gado annaba ba su da gado ta ce ba ta yarda ba in dai ita za a yi annabi a hana ta gado to mutane kenan ai zalunci zai zo kun ga ba wai don tana son dukiyar ba amma tana son a tsare adalci abubakar ya hana saboda ka ta ki mu bai'a ana ta lallashi har ta hana mijinta yin mubaya har abin wata shida sannan ta kaura sannan ya tafi yin mubaya inda ana ganin annabi ya yi jawabi ba ya ce a ke ce baki da gaskiya akwai musulmin da ya kamata babu kun gane ko saboda haka wato abin nan fatawar da za a amsa ga annabi hadisin da za a karba ga annabi ayi aiki da shi shine wanda ya faɗa lokacin da ake saukar da qur'ani daga shekara shi arba'in zuwa ranar da ya kaura sallallahu alaihi wa sallama shine wa in tasalu anha hina yunzil qur'anu tubda lakum afallahu anha kun gane ko to eh tambayan mai tambaya da yawan da ya kado wannan magana eh. na maganan cewa an maganar ƙungiyoyi a cikin musulunci eh. ga wani malami ibn taymiya eh. ya kawo waɗannan maganganu wadda ina ganin shine da yake yawo a cikin wato binciken masu bincike hmm. wanda a cikin maganganun da ya yi yana maganan cewa ko da mutum ya ce shi ba maliki ne ko ba shafi'i da kuma wasu abubuwa wadda ya kawo yana ganin cewa kuskure ne ko kuma raba kan musulmi ne a fahimtarsa wannan malami a'a ba ta ba haka yace ba cewa ya yi ka ɗauki mutane ka ce tila sai sun bi malik shine kuskure amma kowane malami abin da ya faɗa ana aiki da shi ka gane ko kana iya cewa na yi wannan na bi wannan mas'ala domin malik ya da fasara ta daidai da abin da nake so to kuma kaddara yanzu abin nan yadda muke na a cikin Najeriya ka ɗauko duk mazahib ka kawo ba a ta faɗa lokacin da ba san ma kablu da sadulu ba eh, sadulu ɗaya ake yi da an ka shigo da kablu ba yi kashe kashe ba eh. ah, ka ji an ce ran mumini guda ya fi ka'aba to gashi wajen ka kawo musahabi ka yi abin da ya rusa ka'aba ka kyauta wato ashe kenan wato eh, ita ta wadda yake kana fuskanta ga sallah ita rai daya na mumini to ashe kenan kaga abin ba wasa bane ashe kaga kenan ka tsaya ga yadda mutane ke iya fahimta matukar dai akwai alama gaskiya nan Eh, don haka wato in an wani mutum na yin wani abu wanda yake yana da asali mai kyau asali nan duk yadda ya rauni to kada ka ce ka ta da shi da ƙarfi kana iya mai nasiha don ya koma ga wanda ya ƙarfi amma dai ba ka iya tilasta shi da ƙarfi ya tashi wato ana ya nuna wancan magana na shi ibn taymiya tana nan ke a a in tana na haka ya faɗa ko shehu usman haka ya faɗa eh, eh, abin ya ce ba abin gari saboda ka ba abin maka ba abin madina Allah ake bi sunna ake bi ba abin mutum ana bin malik ana bin shafi abin nan domin ba su ce an sauko muna ba ce sun kai mu fahimtar mu gashi ka gane kuma su da kansu suna cewa in sun ga inda sun kasa sun kasa ba mu abin nan hadisi a bar magana su a yi aiki da hadisi to mi a hujja ka kace wani ya ce Eh. Hmm. din bihim to abin nan kaso ka yi addini da son su ko to abin nan in sun taho da abin da ya saba mu shari'a fa hmm? eh wato kai addini da son su amma in ya zan sun saba mu shari'a fa eh wannan qur'ani ne ko hadisi ne a to ashe kaga kenan ra'ayinsa ne ka gane ta madalla kuma abin shi mai mai ida'atul dujanna in ka dibe da yace abin yayi uh, fasli guda menene annabci menene risala menene wilaya yace abin da abin annabci wanda Allah zai ba wani hukunci don yayi shi kadai ba zai ya ga mu kowa ba in an ce ya gaya ma wani ya zama don Allah wanda ake ce ma wali shine wanda a karkashin wani annabi mai bin umarninsa ba zai ba zai saba ba ashe kaga shi ba a bashi nashi Eh. ana zargin su eh, in da shadahi gaskiya ne da wali da sahaban annabi ba su yi ba wa ma yafufuna bihi min shatahin wa qila ghayr muqadahin lil qadahi ashe wata sun yi qadahi <laughs> ka gane eh, mutum yana ibada cikin abin suratul mulki law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir ashe kenan in kana addini hankali kake karawa ji kake karawa ba ba wa za kai ba dan eh su mutu hankali ya ɗebe ashe an hita daga tunanin Allah kenan eh? wa ba ya hufu na biyu fi shaɗin wakil gairu muku ta ƙi eh, an ce ba ya hukunta abin nan ashe kenan abinda an gaskiya yana kuntawa inda ana yin abin nan shadahu da sahabban annabi sun yi a fadi a so ba san abin da ake yi ba من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران إلا عليه وإنا له كاتبون to an ka ci gaba da ta aqibi fa man ya'mal min sadu wanda aikata ayyuka na kwarai ba ka iya yi duka don haka an ka ce min salihati ya aikata daga abin da ya samu iko wa huwa mu'minu shida da imani ashe dan mutum yayi ba da imani ba aikin banza ne bala kubran da sa'ayi kuma babu kafirci ga aikin sa har ya mutu wa inna lahu katibun to mu masu rubuta wa aikin nan da yi ne bi anna mura ah, hafazata muhawari mala'iku masu tsaro bi kadbihi da rubuta aikin sa duka wa nujazihi alai musaka masa akan aikin nan wa haramun ala qaryati wa haramun ala qaryatina alakna annahum la yarji'un kuma abin haramun ala qaryatin wato hananne ne ga wani ga ƙauye a na hawa da muka halaka in mun halaka ƙauye a ce annahum su komo wato an hara wanda duk an ka kashe ya mutu sai dai in tashi ya taho annahum la yarji'un wato su ba za su komo ba mumtani'un adamu ruju'ihim kun gane ko rashin komo wasu ila hayati bil ba'si wato cewa ba za su komo ba hananne ne wato kenan za su komo da tashin kiyama kun gane